الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan aya ta goma suratu ali imran بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آه إليه التقتا فئة تقاتل في سبيل الله Allah maɗaukacin sarki yana cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka bijirewa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala lan tughniya anhum amwaluhum lalle yawan dukiyansu ba zai amfane su ba gobe kiyama yayin da za a ja su zuwa wutan jahannama wala auladuhum haka nan ma ƴaƴansu da yawan ƴaƴansu ba za su kare su ba lahi daga Allah ba za su iya kwatansu daga Allah ba a bada kuɗi ko ƴaƴan nan su haɗu su je su yi taron dangi su ce mun zo ne a matsayin mahaifinmu mu fidda mahaifinmu wannan a nan duniya ne aka yi haka sannan kuma a inda ake zalunci babu adalci nan ne mutum zai abin da ya ga dama idan yana da kuɗi kuɗin shi su fidda shi nan ne zai abin da ya ga dama saboda yawan ƴaƴan shi su tsaya masa ba abin da za a yi to amma mutum ya kuskura ya saba wa Allah ya taba Allah ya kafurce wa Allah ya juya masa baya to dukiyansa da ƴaƴansa ba za su taba kwatan shi daga azaban Allah ba wa ula'ika waɗannan sune wa qudun nar sune makamashin wuta Allah ya ce wato waɗannan sakamakon waɗannan da suka zo wajen annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya tabbatar musu ce annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane kuma suka yadda suka gamsu amma duk da haka suka ki yin imani Allah ce ɗabi'un wannan mutanen da da halayensu ka abi ali fir'auna tamkar irin halaye da ɗabi'u da kafurcin mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanin fir'aunan ma wato ana so a nuna mana kenan kafurci aqida ɗaya ne kawai al-kufru millatun wahidatun kafurci hanya ɗaya ne tafarki ɗaya ne da za a tado maka kafirai waɗanda suka shuɗe tun zamanin annabi nuhu alaihi salam a tado da kafirin da suka zo zamanin annabi Ibrahim da dukkan annabawa har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiranmu na yanzu idan aka nuna maka irin makircinsu da kafurcinsu za ka ce gaba ɗaya sun zauna ne a rana ɗaya suke mitin suna zartar da abubuwa kafurcin iri ɗaya ne kawai kazzabu me ɗabi'unsu da halayen su shine kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa'akazahumullahu bi zunubihim sai Allah ya kama su sakamakon zunuban nan nasu ya musu ukuba wallahu shi Allah fa shadidul iqabi ne mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya ce bari ba zai bari ba kayi ba zan yi ba ga duk wanda ya ce zai taka dokan Allah to Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne a gare shi a suratul fajiri Allah ya ce wala azibu azabahu ahadun babu wanda ya iya azaba irin azaban Allah haka Allah ya ce. wala siku wasaqahu ahadun babu wanda ya iya ɗauri da talala da wani irin kamu ma malam irin na Allah subhanahu wataala yanda zaka ga an yi wa waɗansu yan fashi an sa musu chain eh, a wuya an haɗa da ƙafa an haɗa da hannu an ɗaure an ja sarƙa an sa a wuya an ja mutum yana tafiya a sunkuye ma malam to Allah ya ce duk wani mai daure irin na ukuba mai ɗaure mai laifi Allah ce a baya na yake haka nan duk wani mai tsananin azaba da ukuba to Allah ce duka a baya bayana ake ba a kai ni ba in ji Allah subhanahu ta'ala saboda haka abu ɗaya ne za ka yi kawai ka kiyaye dokokin Allah ka kukuta daga wannan ɗaurin ko kuma azabtarwa Kul Allah ya ce, Kullin ladina kafaru ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ka faɗa ma waɗannan kafiran wato Yahudawa kenan, buna za a ci nasara a kanku, za a samu rinjaye a kanku, za a fatattaka ku, za a ya ku, a ci ku da yaƙi, sannan wato sharuna ila jahannama bayan an muku kacce-kacce an kakkashe ku, kun mutu sannan a ta da ku zuwa ga wutan jahannama kuma gobe kiyama azaba guda biyu kenan ga azaban kisa ga azaban sara ga azaban suka a wajen yaƙi da za su gamu da shi har su mutu sannan kuma a ta da su zuwa ga wata azaba mai girma babba wanda babu ita ita ce azaban jahannama Allah ce wa bi'isal mihad Allah wadaran shimfiɗa Almihadu mihadu shine shimfiɗa kamar yadda aka ce uTulubul ilma minal mahadi ila lahadi wa yuallimuhu kitaba ah, wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan al mahad shine wato wutan jahannaman zata yanda ake yi ma jariri shimfiɗa mai kyau mai laushi kaga an yi shimfiɗa an yi shimfiɗa an yi shimfiɗa an sa jaririn da aka haifa ko ba haka ba sannan bai an masa wannan shimfiɗan kuma sai a rage wani abu kuma daga wannan shimfiɗan sai a zo a lullube yaron kuma da shi gaba ɗaya ƙasa shimfiɗa sama shimfiɗa to haka jahannama za ta zamanto wa kafirai shine lahum min eh, min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash ghawash zai lullube su da shi yanda ake lullube yaro sai ka gaba da jariri a lullube shi in ka zo sai an ɗan buɗa ma fuska haka ka kalle shi to Allah ce haka jahannama za ta zamanto wa kafirai ƙasa da ita za a musu shimfiɗa sannan da ita kuma za su ruhuda Allah ubangiji rufa mana asiri waɗannan kafiran da aka musu albishir aka tabbatar musu da cewa za a yaƙe su za a ci nasara a kansu su azabtu wajen kisa na yaƙi sannan gobe kiyama a mai da su ga jahannama su ne yahudawa da suke makwabtaka da madina yahudawan da suke zagaye da madina abinda ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki Quraishawa a yakin Badar ya ci nasara a kansu aka kashe manya-manyan su da duk waɗansu masu faɗa a ji a wannan yakin mutum saba'in sannan aka kame kuma mutum saba'in a matsayin kursunonin yaki aka samu nasara gaggara ma dai a farkon tarihin musulunci to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da daga yakin badar din sai ya kira yahudawa su banu quraiza su banu nadir su banu kainuka waɗannan su ne yahudawa nau'i dangi guda uku da suke zaune a madina manzo Allah ya yi adresin nasu ya jawo hankalinsa ya ce kunga ku musulunta ina kiran ku zuwa ga musulunci ku musulunta kun san ni nan gaskiya ne a littattafanku an yi bayanin zuwa na an tabbatar muku da zuwa na an tabbatar muku ni annabi ne na ƙarshen zamani ku yi imani da ni kun fi kowa sani annabci na inna kun fi kowa sanin zuwa na yana nan a littattafanku saboda haka kar ku yi wa Allah kar ku yaudari kanku kar ku cuci kanku irin abin da ya samu ƙuraisha wannan kwanan nan ya same ku na yakin badar kada ku yadda abin da ya samu ƙuraishawa a badar ya same ku saboda haka ina kiran ku ku musulunta kawai ku daina wani kame-kame da kwana da wani shirme ku musulunta kawai idan kuma ba ku mai da hankali ba yau da gobe irin abin da ya samu ƙuraisha na a badar zai same ku ina fata an gane ko shine har sun tsoraka sun raurawa sun kaɗu sun ɗimauce daga baya kawai sai shaidan ya ƙara musu wani irin girman kai da jiji da kai suka kai don da ka kyalish irin wannan abun nan da ake yi mutum ya taso ma zai dake ka ka tsorata ka rikirkice sai da ya tafi ya wani mai faru ta fara da Allah jiwon can da Allah kalle shi wai shine zai zo ya mu wata barazana menene ba fa an tsorata ba ina fata an gane ko to sai suka ɗan irin wai cijewa din nan a haɓ yale shi da Allah yale shi muna tabbatar maka ƙaryanka da mu ka je ka samu gidadawan larabawa kidahin humai wanda ba su da ƙwarewa na yaki ba su da dabara ba su iya taktis ba masu bautawa gumaka masu kiwon raƙuma ƙauyawa ka je ka tarar da su kawai don don don ka kashe su ka ci nasara a kansu kana zaton mu ka isa ka mana irin wannan ne muna tabbatar maka wallahi ran da kace zaka kafsa da mu a Muhammad ranan zaka san akwai maza a duniya zaka san ka tabo maza ne kawai zaka san akwai barada na yaki zaka zai annabi ya ce to shikenan atake kawai suna gama wannan maganan sai Allah ya ce annabi an gama ma da su ɗin kullin ta kafaru satugulabuna Allah ce ka gaya musu a take da amsan da za ka ba su game da wannan barazana da alfari da suka yi ka ce musu satugulabuna an gama cin nasara a kansu ma kawai sannan bayan an kakkashe su ɗin kuma sun azabtu da tsara na irin na tsara da suka da abin nan sannan kuma wato sharuna ila jahannama kuma jahannama tana jiransu shi ne wala nuziƙan na hummin al'azabil adina dun al'azabil akbari la'allahum yarji'un za mu ɗanɗana musu azaba ta duniya ta hanyar kisa da kuma ƙasƙanci da ba da jiziya sannan kuma azaba mai girma tana jiran su a gobe kiyama kamar yadda aka yi mutanen fir'auna shi ma annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna A shaddan azab dama Allah ce ɗabi'unsu su ka da'abi ali fir'auna ne komai nasu to ai wonin nasu an tabbatar musu ma an gama da su kawai wa bi'sal mihad Allah wadaran makoman su din Allah ya ce qad na lakum ayatun su je mana su Allah ce su yahudan su je su yi tunani mana su je su karanci yakin badar da kyau yadda aka yi shi <clears throat> ya ishe su lesu, <clears throat> ya ishe su darasi in suna da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fita su ɗari uku ne da yan sha uku. kuma kowa idan ya tuna kisan yakin badar abin da jawo ta musulmai sun fita da niyya ne su je su tare ayarin abu sufyan na kayan kasuwanci kayan kasuwancin mutanen makka karavan insu da suka tafiya rihlatar shita'i wa saifi zuwa ga siriya su je sham siriya su yi kasuwanci sannan su dawo makka to hanyar da suke bi din dab da madina ne kowa ya sani lokacin da musulmai za su yi hijira su dawo madina akwai wanda suka yi hijira an hana su dukiyansu an kwace dukiyoyinsu a makka Qurayshawa wai a Makkan suka yi dukiyan kuma ba su isa su fita da ita ba su kai ka wani gari can su gari waɗancan 'yan garin su mori dukiyansu saboda economy Makka ne a Makka suka yi kuɗin a Makka suka yi kasuwancin ta ya za a yi yanzu su ce za su yi hijira kuma su tattara dukiyansu su ce za su tafi da ita ai an raunana economy na Makka kaga har mushriki ma mai bauta gumki ma yafi mutanen mu na yanzu manya manya na wanda shi zai tattara dukiyar ne ya kai ma ƴaƴan turawa ya bude kamfani a can ya je ya boye ta a kasashen turai ƴaƴan tura da yahuda su samu sana'a su samu ayyukan yi a yi invested in kamfanoni a can shi kuma ya da nan cikin ƴaƴan shi da dangin shi da jikokin shi da duka a cikin talauci da bakin talauci kuma idan ya mutu shi shikenan ba mai jin labarin ina dukiyan ya shiga to kaga har mai bauta gunki ya fi yanzu na yanzu mu ma kwakwalwan tunani yan bokon da ba addini a cikin bokon babu abin nan da makamantansu haka za ka tarar ina fata an gane su suna gani ta ya za a yi a nan makka kuka yi dukiyan kuma ku ce za ku kaura ku haɗa hadda dukiyan ku mai da ita madina wato yan madina ne za su benefitin ƴaƴan ‘yan madina ne indigenous ɗin madina ne za su benefita ya suka ana waɗansu musulman da yawa dukiyansu haka suka kaura suka bar dukiyan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tunda dukiyan makkan tana wucewa ta je Syria a dawo ta kusa da Madina sai manzon Allah ya ce to su ma su fito su je su yi attacking din wannan caravan nasu gaba ɗaya su ma su kwace su rike a madadin dukiyoyinsu da suka hana su tahowa da ita an zalunci to shine yahuda da masu ciwo a zuciya da munafukan musulmi suke ce annabi dan fashi ne yana fashi ya fitar da zahabai, ana fashi ana kaza wa iyazu billah da yake babu kyakkyawan eh, abun nan aqida a cikin zuciya kamar yadda wani mawaki ya ce ah, man yakun za famin murrin ah, maridin yajid bihi murran ma az-zulala ya ce duk mutumin da yana da wani irin ciwo a bakin shi ciwo na ɗaci to ko da zuma ka zuba mai a bakin a ɗacin zai ji zuma ina fata an gane ko to eh, ɗan fita ne kawai ku zo har kawai aje a kwato kawai da yan takuba ne kawai ƙanana babu wani ɗamaran yaƙi da menene kawai da haka aka fita ana tabi ana tabi ana tabi ashe shi ya samu labari ya canja hanya to a haka aka har Allah ya ƙaddara yaƙin badar ɗin babu waɗansu makamai isassu yan takuba ne haka ta wanda za a ɗan rataya ba da wakai ba kibiyoyi babu kaza da kaza da kaza da kaza duka wannan shirin duka babu shi to Allah ya ce duk mai cewa zai takali musulmi ko zai takali musulunci ko su waɗannan yahudawan masu takama da buga kirji da cewa ran da annabi ya ce zai kafsa da su zai sallalle ya taɓo maza da barada Shi ne Allah ya ce musu ai tsafta kana lakum ayatun a tainin takata eh ai Allah ya ce ai ya zamanto muku darasi ai darar yakin badar darasi ne a gare su darasi ne a gare ku ya ku kafirai fifi a tainin takata a yayin da wato jama'a guda biyu suka haɗu a wannan wajen a badar ɗin wato fi'atun muslimatun wa fi'atun kafiratun mushrikatun ko ɗaya ɓangaren musulmai ɗaya ɓangaren kuma kafirai mushrikai fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wannan ɓangaren suna yaƙi don Allah don ɗaukaka addinin Allah wa ukura kafiratun su kuma ɗaya ɓangaren kafirai ne suna kare kafurci suna yaƙi don tabbatar da kafurci su kuma ɗannan suna yaƙi ne don tabbatar da addinin Allah to da aka zo kafsa hafa Ya rauna yarawnahum mithlaihim ra'ayal aini sai Allah ya rika nuna wa kafirai ɗin yawan musulmai cewa musulman suna da yawa domin abin da ya tabbata a yakin badar musulmi yawan su yawan yawan musulmi uku ne da uku, su kuma kafiran tara ne zuwa dubu ɗaya yawansu. to da aka zo yakin musulmai ga su can yan kaɗan sun tsaya a can su kuma ga sunan mamalan da shiri da koma da komai mutum wajen dubu to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya rika nuna wa kafuran a idonsu cewa musulman su yi triplin ɗinsu bim. in suka kalla su ga musulman daga can har can amma ra'ayal aini fa kawai a ganin idonsu ne haka amma a haƙiƙanin ba haka ba ne Allah ne ai shi yasa Allah ya ce shi yake yafin aiki ina fata an gane ko ya kowane mutum ɗaya sai su gan shi uku ne kawai so musulmai sai suka gan musulman ma mu duba su wajen dubu ne amma sai suka gan musulman wajen dubu biyu sun ninka su mislaihim ra'ayal ayn sai suka tsorata suka ɗimauce ma malam suka ga ya akai suka ka kansu halaka ga irin musulmiyan da suke da yawa haka Allah ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u Allah yana supporting wanda ya ga dama a yaƙi da nasararsa duk wannan alama ce ta nasarar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko yawa sai Allah ya nuna musu kawai ai ga waɗansu ma daga sama suna saukowa haka za ka yi duk a yaƙe-yaƙe ɗin nan za ka ga yawanci wanda aka yi kafirai suna tabbatar da cewa sun ga waɗansu da rauna suna saukowa a sun ga kaza su kwana gudu su kwana abin su ce sun ji ana kiran sallah sun ji ana at-takbir an taso musu ka kaji suna gudu su e kawai haka za ka tara to Allah yana ba da nasara yana ƙarfafa wanda ya ga dama da nasararsa in dai har kai imani da Allah ka yadda da shi kuma ka fito yakin nan dan ɗaukaka kalman Allah fi sabilillahi to shi Allah shi ya san irin yanda zai biyo har ya baka nasara din Allah domin yace falam taqtuluhum walakin Allah ba ku kuke kashe su ba fa Allah ce ni nike kashe su wa ma ramaita id ramaita yayin da ya Muhammad kai kai jifa din nan walakin nan la harama ba kai kai annabi sallallahu da yaki yayi yaki a cikin waɗansu yaki yaki ya ɗebi tsakuwa haka da ya watsa tsakuwan kowace tsakuwa sai ta sai da ta kashe kafiri yace to lokacin da kai wannan jifan Allah yace kai ne ni ne nayi jifan inji Allah subhanahu wataala falam taqtuluhum walakin la qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin la harama. ko kuma duk lokacin da ka ɗana a kibiya za ka yi harbi ka yi harbi ko ka harba bindiga Allah ya ce a lokacin da ka danna ɗin ni ne na yi jifan na isar da abun in ji Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika lalle a yakin badar ɗin nan da abin da ya kasance a badar inda ‘yan kaɗan suka fatattaki masu yawa to la'ibratan ya zamanto wa'azi ne li'ulil absari ga masu hankali cikin kafirai su san ba yawan adadi ba ba yawan tanadi ba ne ba yawan tara makamai ba ba yawan eh, eh, yawansu ba ne ba yawan mallakan abin fada ba ne nasara a'a ba shi ba nasara a hannun Allah take ya zamanto gargaɗi ga su kafirai sannan ya zamanto gargaɗi ga musulmai masu raunin imani wanda suke cewa me muke da shi an fi mu yawa an ninninka mu to ya zamanto hankali shi kuma ƙaranci baya yawa ba shi bane yake bada nasara kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillahi wallahu ma as-sabirin iznin na Allah ne subhanahu wataala idan yawa da tana magani ai musulmai sun yi alfahari ranan yakin hunaini da yawan su Allah ce wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ku tuna ranan yakin hunain da musulmai suka ga adadin su sun kai wajen dubu arba'in talatin arba'in haka suka waiga nan suka ga yawansu iya kallo suka waiga nan suka duk mu ne a nan suka ce mu ne duk mu ne duk mu ne sai suka ce haba yau dai ba dai a ci nasara a kanmu don karanci ba ƙarya ne iz a'jabatkum kasaratukum ku tuna lokacin da kuka yi alfahari da yawan ku kuka mance da cewa Allah ne mai bada nasara kuka dogara da yawa amma falam tuguni amkum fi'atu eh, katharatukum shay'an yawan nan naku da aka je gaban abokan gaba bai amfane ku da wani abu ba wa daqat alaikumul ardu bima raqubat thumma wallaytum mudbirin kasa tai kunci a gare su aka musu wani irin ambush ma malan kafirai a cikin wani dan rafi haka suka zo tsallake wani zozzobo ma malan ashe daga sama da ko ina kai sai suka rika jin kibiyoyi kamar ruwan sama ba tare da sun ga mai harbo su ba suka shiga kunci ma malan aka yi ta kashe su sannan suka juya a guje garin gudun ma suka yi ta kashe juna suna tattake juna Allah ce to sai ya nuna musu example daga baya bayan sun gudu sai Allah ya sanya natsuwa da kwanciyar hankali da suka gano kuskuren su sai suka dada dawa su sauran sai Allah ya bada nasara a su kaga bi ma'ana sai da aka ɗebe waɗansu suka mutu tukuna sai aka bada nasara a ragowa don Allah ya nuna musu ba yawa bane kuma ba abin eh, Allah ne yake al'amarinsa shi yasa zaka gani a yaki tun farkon zuwan musulunci har yau tanadin musulmi bai baya taba yin daidai da na kafiri sam duk inda kafiri ke yafi musulmi tanadi yafi musulmi ka faɗa sun fi musulmai yawa sun fi musulmai kaza da kaza da kaza tun zamanin manzon Allah da zuwan musulunci na mu duba tun lokacin taluta da da jaluta annabi dauda din mu duba tun wannan lokacin sam karfin su musulmai da na kafirai bai taba zuwa daya ba tanaje tanajen kafirai da da na musulmi baya taba yin daidai nasu ninkin ba ninki suke kullum to Allah madaukakin sarki yana ba da nasara ne da karfin imani ba da karfin kayan fada ba ba da ƙarfin mutane ba da ƙarfin imani in imaninka yana da ƙarfi alakanka da Allah tana da kyau to Allah yana duba zuciyanka ne da imaninka da ƙarfin imaninka yake baka nasara akan wanda suke su komai nasu su ƙarfinsu da nasaransu da dogaransu wannan makamin ne mu kuma Allah maɗaukakin sarki to da shi Allah shi yasa lokacin da aka zo aka ja daga ma malam a yakin badar musulmai suna suka ga kafirai ga su babu iyaka to ina jin sayyidina Umar ne a tsaye sai wani sahabi ya matso ya ce ka ya Umar hum aktharu minna adadan wa atadan wa quwwatan sun fi mu yawa da tanadi da da da koma da komai sai sayyidina Umar ya ce walakinna bil imani aktharu quwwatan eh. mu kuma ta wajen bangare mun fi su karfi ta bangaren imani mun fi su karfi su kuma ta bangaren abin hannu da kayan fada sun fi mu amma mu kuma ta imani mun fi su karfi da imani ake Ke sa daga ran da musulmi ya saki Allah ya shiga sako ya zauna abin nan ba zai taba samun nasara sai a za ka zauna tebur ɗaya da kafiri ku sha giya tare kuma ka zo ka ce wai in an zo yaƙi ka samu nasara a kan shi nasaran ka kan shi shine ka nesanci wannan abin da shi yake wanda kuma Allah ya haramta muku shi gaba daya ina fata an gane ko wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wannan wato wa'azi ne gargadi ne abun lura ne ga masu hankali daga su kafiran da kuma daga su musulman na'am زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار نعم الله مدوككين سركي yace ai abin da ke hana waɗannan yahudawan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ke hana kafirai imani da annabi sallallahu alaihi duk wani kafiri da katarar da baya imani da annabi ba yahude ne ko kirista ne ko kuma mai bauta wa gumaka ne duk Allah maɗaukakin sarki ba abinda ke hana su shiga musulunci nan sai dai kawai don an ƙawata musu son sha'awa ne kawai zuyina linnasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawati son sha'awa yana minan nisa'i na mata son sha'awa da desire da bin abin duniya da son abin duniya da bin mata da yawaita abin da mu'amala da mata da son 'ya'ya da dukiya shine kawai yake hana su musulunta da imani dinnan saboda walwalan da suke so su yi a bar su su yi idan sha'awar su ta taso ta son mata da son haɗuwa da mata a yi mixing da mata a zauna da mata a rika haɗa hannu da mata a zauna tebur da tebur kujera da kujera ga mace gashi ga mace ga namiji gashi da cuɗanyuwa ɗin a rika shakin hannaye To Allah maɗaukakin sarki wannan dizayen ce take hana su shiga musulunci domin in sun shiga dole akwai dokokin da za su hana su duk wannan zuyina don an kawata wa mutane ne hubbun shahawati son sha'awa minan nisa'i na mata a ce yana da wata girlfriend a nan a ce yana da wata a can a ce yana mu'amala da wannan a ce yana saduwa da wannan tana zuwa ta yi wata a ɗakin shi ehe ba bulala ba doka babu wani abu da makamantansu a bashi kowa ya san girlfriend ɗin shi ne sannan kuma ya mata ciki na ɗaya na biyu ta haihu da abin nan waɗansu sai ƴan matan ma ƴaƴansu sun girmama a ce za a ɗaura auren babana ka ga budurwa ta kawo invitation card wa ƙawarta za a ɗaura auren babashi da babashi haka za ka tarar da makamantansu ina fata an gane ko hubbu shahawati son sha'awa minan nisa'i na mata wal da yawan ƙyaƙya, wal qanatiril da yawan irin dukiya da ake taskancewa a tara dukiya a ta tara dukiya minan zahabi wato na zinari wal da azurfa yanzu a ce mina dolarati wal euro ina fata an gane domin da suna amfani da azhabu wal gold and silver da shine suke amfani da shi a dukiyar yanzu dala da euro ta mai ta mai gurbin su yawa a ce yana da dala kaza yana da euro kaza a account din shi a cike kawai na nan akwai na can akwai na nan akwai kawai a ce da ga dukiya kullum yana shigo akai. kai account din shi alert ne kawai alert ne kawai alert ne kawai san wannan wal khailil musawwamati da irin wato dawakai din nan ingaramun dawakai ƙarfafa wanda za ka ga an hau ana ado da su yanzu sai mu ce waljifa da su jif jif jif su ne a madadin khailul musawwamati din ina fata an gane ko wal an'ami da dabbobi wannan da da da yanzu har akwai duk babu abin nan duk wani babba ya yana da dan gona haka na shanu ne an jambo da gonan shanu ko da yake duk barayin shanu ma sun hana su a nan arewa ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ubangiji ya yi mana wannan bala'i yawa kowa ka tabo shi in babba ne sai ka ji wai yana gonarsa yana gona ina fata an gaje ya je gona ka samu jimina ne kaji ne shanu ne na waje ne da na cikin gida ne a'a menene duk ga sunan mana nan gonan kifi ne can na kaji ne nan menene duka kowa ka taɓo ka ya tafi gona wani mitin ɗin ma in za a yi a ce a je gona can a haɗu a yi mitin ɗin ina fata an gane bayan waɗannan gonakin ga ga ƴaƴan itace ina fata an gane ko akwai gonan ota a nan Najeriya akwai Camp David inda su ma suke abun da ya tafi hutu a gonan shi ta Camp David idan ka je can wajen su Obama kenan ina fata an gane yau ko bush ya barwa obama ko da mana bush ne ko ya ne allahu da alam amma ni a bush na sha jin wannan dai ya tafi gonansa ta kam david haka to son irin wannan din mamala son irin wannan ba gashi nan ka je hanyar abuja dinan sai ga jeji mama keke mamala an zagaye shi wai gonan wani an hana dabbobi su yi kiwo an hana mutane su shiga an hana shiga a karyo bishiya a karyo mintika an zagaye an zagaye kawai gonan wani gonan wani shine wal an'am wal har shine gonaki din gonan lemu ne gonan kaza ana shuka kaza ana shuka kaza ta sunan son waɗannan shi ke hana su musulunta shi ke hana su musulunta ina fata an gane ko sha'awan mata da yawan ƴaƴa hmm? su kuma ƴaƴan nan su ne ƴan sanda su ne police su ne lauyoyi da ka taɓa su ma malahai su tura maka lauya da ka taɓa ma sai su tura maka soja da ka taɓa su yanzu ya eh, kaga ka san yanzu soja ba Allah na tuba civilian ma duka sun bata su yanzu sai eh, a tura soja kaman police ba haka yake ba aje ayi kaza aikin da dama police ne ke yi duk yanzu ka samu yan siyasa duk sun lalata fata al'amura tura soja zuwa da ke ka ba gaira ba dalili a ba su yan kuɗi ko ni dan house ko dan wani abin nan haka za tarar al'amuran suke tafiya ji an rusa gidajen mutane su waye soja ne an kona rugajen fulani su waye su soja ne su menene haka zaka ji ana ko kaje nan abin da ya faru a nan nan din nan soja ne suke cinna wuta wa rugaje su zo da truck din kuma su su yi ta bugun shi da abin nan duka kaje mutane suna ta koka wayo Allah ka sojoji suna kona mana gidaje haka zaka tara Allah ubangiji ya rufa asiri in ka bi salsala ka bincika ya ga wani dan siyasa ne kawai yayi abun nan a gani Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine ƴaƴanmu suna soja ƴaƴanmu suna polis ƴaƴanmu suna kaza ƴaƴan ba za su tabu ba duk tsiyan da suke yi ga dukiya an taskance ga motoci ga gonaki na dabbobi ga gonaki na ƴaƴan itace shi ke hana kafirai musulunta ɗaya kenan su kuma musulmai masu raunin imani su ma son aure-aure na matan da son walawa da su ma matan da ƴaƴa ko da yake yanzu ba a son ƴaƴa sosai haka za ka tara ko kuma su ɗin ma haka ana iya samu wani wani dan wanshi ne a can a kotu wani dan wanshi ne a can wani dan wanshi ne director wani dan wanshi ne kaza wani dan wanshi ne kaza kawai ba a tabuwa ko ya cuci mutum ba zai tabu ba ce ai an san wani an san wani an san wani kawai shi kenan in ba ka yankali ba sai a juyo a ce kai ne ma mai tsokana ya ka iya haka za ka tara su ma ruɓa musulmin irin shi ne son hulɗa da mata da alaƙa da matan banza da makamantansu da son tara dukiya hmm? tara dukiya a tara abinda ba za a ci ba a tara abinda ‘ya'ya ba za su iya cinye ba a tara abinda jikoki ba za su iya cinyewa ba Zan zantowa mutum bala'i da son manya-manyan motoci da dabbobin da gonakin duka su kuma shi ke hana su jihadi su ke hana su jihadi da an zo maganar jihadi a ce ‘yan iskan gari ne kawai suna taro mutane hankali sun hana mutane tsakar sakewa da makamantarsu haka za ka Allah ce to kuɗin da su waɗancan kafuran ku sani zalika wannan abin da kuka sa a gaba har ya hana ku imani da Allah har ya hana ku e, jihadi to mata'ul hayati duniya wani ɗan jin daɗi ne na rayuwar duniya wanda bai taka kara ya karya ba ba zai kai ku ko'ina ba wallahu inda hushi Allah maɗaukakin sarki a wajensa ne husnul ma'ab kyakkyawan makoma take zo Allah ya, ba, ya, ya, karɓi bakoncinka ka gani a gobe kiyama ka gani ka yi kwamfiyarin da abin da Allah zai baka da waɗannan tarkacin na rayuwar duniya Allah ce jin daɗi ne na ɗan kaɗan na rayuwar duniya ɗan kaɗan ne lokacin jin daɗi ina fata an gane wataƙila kafin kamar yadda na buga misali a can baya kafin a ce ka yi karatu ka gama ka je jami'a ka gama ka je nysc ka gama wataƙila ka hada wajen shekara 25 shekara 25 ina fata an gane mu dauka primary 6 years ga nursery 2 years ga junior 3 years ga senior 3 years wataƙila wani ya je diploma kusan ya ka ga mutu ya kai shekara nawa ashirin a zo a yi ta kada kai a jam a yi ta soke jam a yi ta soke jam ka yi shekara uku kana jam a zo a ce wani ume ume mene ne? E. yawa shi ma ga shi nan sai ka yi ta ci kullum tsotsan kuɗi ne kawai ka ji fom ɗin dubu biyu ne kawai dubu ashirin kawai za a biya registration na jam dubu ashirin da biyar dubu ashirin da kaza kawai eh? yan najeriya dubu nawa ne ko miliyan na ne suke zaman nan ce so dubu ashirin da abin da kowa sannan a zo a ce kuma an soke an samu abin nan likes na menene na menene an soke kuma sai ba kuma kudin nan ba za a yi refunding din su ba a zo kuma a sake irin wannan mamala a iyaye su yi ta cin bashi mamala kaga yaro ya kai shekara ashirin da biyar mamala da kere ya samu jami'a ya samu a yi ta fama a yi ta fama a yi ta fama a tafi strike a yi shekara ɗaya ba a dawo ba a yi shekara ɗaya ba a dawo ba wani lecturer ya sa ka a gaba ya ce in dai ni ne a nan ba za ka ci jaraba wallahi ka aiki kira ka har ofis ya zaunar da ka me dalili je ka dai kawai ƙaryanka ƙaryanka ka ci paper ka rasa dalili yi ta azabtar da kai ma yi ta azabtar da kai da ƙyar mutum zai fita gama jami'an nan shekara na ka je nysc ka zabga wata shekara ɗaya a can sannan ka fito da fayil ma malam kullum applying ka ji nan ka za an je applying ka ji can aji har mutum ya gaje ce don girma laban ko sharani zai graduate ba shekaru na kai a duniyan kafin ka samu wannan kudin shekaru na kai a ce kayi kudin ka samu shahawati din da banina da qanatiril muqantarati min az-zahabi wal khairil musawwamati wal an'ami wal harfi din shekaru na kai kafin ka samu sannan kana samu din nawa za kai kana jin dandanon su da gardin su ma a baki shekaru sun canja sun dai nisa dai nisa kaji shekarun ka ya kamata a canja abinci kawai canja abinci to shine matsalan ka kawai canja abinci samu komai ma mala an sa maka sanya maka kawai tarnaki ba cin kaza ba cin kaza ba cin kaza ba cin kaza ɗena eh, kawai kada jama'a suna son jus a ce bandan <laughs> ko ciwon suga sana sha mutuwa ne kawai kullum sai duba abu suga free ne a ce a'a wannan ba suga ya ka ajiye ka ana ta kama mamala muhun suga gashi kana gani har ya kare maka. ba shi to menene abin da an ji dadin fi sabilillahi Allah ubangiji ya rufa mana to ko ko mu dauka makana da lafiyan kana jin dadin shine mata'ul qalilun din mata'ul hayati dunya duk abin da zaka sa a bakin ka dan anon shi daga harcin ka ne zuwa makogoro amma da ya ya gangara fa ka daina jin dadin shi kuma haka test din ya tafi test din ya tafi kawai da ka dora a harci ya baka test din abun yanda yake in mai zaƙi ne mai gishiri ne mai tsami-tsami ne kawai kana tauna kana haɗewa kana haɗe shi after 30 minutes in ka amayar kai kanka in an ce ka duba shi za ka gudu ba za ka zo ka kalle shi ba har ya canja kawai ya fita kamannin shi to a kan shi mutum ya bar Allah a kan shi mutum ya kafurce a kan shi mutum ya bar kaza ya sai da addini ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza gashin to Allah madaukakin sarki yace zalika mata'ul hayatid dunya duk wannan wani dan jin dadi ne na duniya kawai na shirme wallahu shi Allah indahu husnul ma'a shine mafi wato mafi kyawun masauki yake wajen shi shiga aljanna ka gani shiga aljanna ka gani ka daina yin malaria ka rabu da ita har abada ka daina typhoid ka daina hawan jini ka daina eh, menene eh, babu wani cuta kawai a cikin aljanna kuma kullum kana nan zaram ɗinka shekaru ba sa ƙaruwa ba sa ƙaruwa ba tsufa babu komai ma malam kuma aljannan nan in ka shiga subhanallahi ina jin goma oh, wannan gwanana suka rage mana takwas a ramadan da za mu basu duka abincin aljanna ba za su ɗauke mu ba bayani ba za su ɗauke mu ba ina fata an gane Allah sa mu dace a wani irin ci ne Allah zai sa maka sau ai aljanna ba za ka ci irin wannan dan plate din ba fa plate irin wannan na na wannan ka ce abincin abin nawa ne plate kawai irin wannan kananan to inda su ne za ka ce aljanna ka koshi do baka more aljannan ba za a buɗa maka ciki ne ci ne kawai duk wani abin da aka ka a gaban ka sai ka ci gaba ɗaya domin ka ci komai na aljanna yanzu misali a ka maka kunun koko a cika a kwano na sha can aka maka kura can aka nama can na kifi ne can farfesu ne can na kaji ne can na shanu ne can wani menene gaza kaza yanzu idan ka kuɗi kofi ɗaya kawai na kunu ka ƙara da ruwa abun nan da ɗan shayi kawai he ka ji abincin ma gashi nan kana haɗe yawo ba inda za a kashi sannan ga ayaba a gefe ga kankana ga menene so a aljanna ina tabbatar maka yanda za a buɗe cikin mutum to sai ka ci sai ka ci abincin da katti nawa za su ci don komai da yake gaban din sai ka ci shi ka ji ka wadata da shi kowanne Allah zai sanya maka sai ka ci shi ka wadata da shi saboda haka abun ya bambanta ne kawai ina fata an gane ba fitsari ba bawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gyatsan da zaka yi kawai shine madadin fitsarin da bawalin kwata-kwata a aljanna mutaji ne ba za ka ga ina aka fige su ba ustazi a tafi kawai ina za aka fige su ina aka soya su da wani man gyada ne a ina ne a wani murhu ne yaushe ne kasusuwa ina ake zubar da kasusuwa babu babu aljanna babu ko ka sha abun sha wai kofin an tattara za a je a wanke a aljanna har a samu inda ake wanke-wanke babu wallahi babu duk abin da ka zo za ka sha kofin zai baka daidai yadda za ka ƙare drop ɗin ƙarshe kana koshi ne kawai ko baya mamman ne kamar a zuba ma kofi a koko a kofi ka gaya mamman ne a kofin ka shanye wani sa'i yara suna dan kankarewa suna abin nan ba abin da ke manne a kofin aljanna in abinci ne baya mannewa a plate din baya mannewa a cokali bai mannewa domin in ya manne nan ne za a je wanke wanke ai in yaman ne nan ne za a je wanke wanke babu kawai babu komai aljanna aka ka maka to dama kawai automatic an auna yanda za ka sha ne ba abinda zai rage ko da drop daya duk abinda aka haka ma abincin wa aljanna ka ce a bani abinci ka ci kara mun babu dama daidai da cikin aka auna ko kuma ya mun yawa wai ka rage babu shi ma Allah ubangiji dai ya samu shiga to Allah ya ce ka biye ma waɗannan abubuwa shirme nan nan duniya su hana ka ibada su hana ka bauta Allah da zaka samu waɗancan abubuwa wallahu indahu husnul ma'a Allah ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum sannan ba zan ba ku labarin abin da fi wannan kuma ba Allah ce lillazina taqaw kaga masu tsoron Allah masu tsoron ubangijinsu to inda rabbihim a wajen Allah suna da jannatun waɗansu irin gonaki kuma ta jirimin tahti al'anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin menene a cikin ƙarƙashin gonakin sannan kuma fiha a cikin gonakin an tara da musu kai nan gonan duniya kaje alharsu ma aka kira shi don kuma jannatun ne kai nan hubbu shahawati ne minan nisa'i matan duniya su kuma alladina taqaw suna da azwajul mudahharatun waɗansu irin mata ko ba sa menstruation ba sa jinin haihuwa ba sa jinin al'ada naka kuma su ake bi na nan duniya zufa ne warin hammata ne ba wanka ne a an kona wani gashi an sa wani shampo rana ya bigi kan yana dan diga a nan yana zuba a nan karni kan karni ga janaba ga menene to waɗancan azwajin mutahharatun wato su tsarkakakku ne asalinsu jikinsu jikin su tsarkakakke ne ba sa fitsari ba sa bawali ba sa atini ba sa zawo ba sa amai ba sa menene kwata kwata kwata wajin mutaharatu ne ina fata an gane wani nan waje wani zai nemi wata ma bayan ta gama zawo ne da atini ka nan ka dauke ta shine hubbu shawati minan nisa'i haka zaka ina fata an gane ko to sunan aljanna bayan su tsarkakakku ne ba fitsari ba zufa ba koma da komai sannan azwajun mutahharatun azkatan su ma tsarkakakku ne zukatan babu wani a cikin zuciyarsu sai kai da Allah madaukakin sarki ya hada ku a aljanna ina fata an gane wannan watan ma tana ma kana daukar ta tana tana tunani yanzu ma tana barin ka gun wani za ta tana barin can gun wani ma za ta ka kashe mata kuɗi ka kashe wannan ka kashe wannan ta zo ta ce ta tafi da su kuma kar ka sake bugo mata ka buga ta kashe what is your problem i will not come now ah is it by force what is happening linda now one year yemen they disturb me always rubbish rubbish rubbish ka je ka haɗo ma wani sharri ka ta ɗan sanda akwai kana jin kunya kar a fallasa a gida kar gida a ji ce ke duk abin da na baki do zo a rufa asi sojin mutaharatu irin matan kenan sannan wa ridwanun ga wani irin yarda na musamman minan lahi a ce allan da ya accommodating naka ya baka wannan sannan daga baya ce wani ya eh, yarda da ta tabbata a kanka shi kanshi wata ni'ima ne da tafi waɗannan da aka yi listi din wallahu shi Allah basirun mai gani ne mai kallo ne bil ibadi ga dukkan abin da bayan shi suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana kallon su ina fata an gane ko za mu ji irin bayin gobe idan Allah ya tsawaita rayuwar kenan da fata Allah umarge ya samu dace na'am kafi a yi akwai fadakarwa nan a ah, da safe ana tafsiri wa mata malam ahmad baba yana tafsiri wa mata ya musu bayani bayani ya ratsa su ya ratsa su wata hai ta zaro wannan dan ruwa da roba ta ce ah, mata yanzu suna zuwa su karbe shi gashi nan abinda ke rubuce a jikin shi shine wai ma'ul mujalabul kairi mujalabul kairi abinda ake so a ce larabcin ne ma ba a ma shi ba ina fata an gane ko kalmar larabci ne aka rubuta shi da bakin boko wai ma'un mujlibun lil khairi an san jalabi jalabi an san dafa'i to ma'un mujlibun wai ana so a ce ruwan da yake jawo alheri ruwan da ke jawo alheri shine aka ce ma'ul mujalabul khairi ina fata an gane ruwan da ya gashi nan wani mujalabul khairi na ruwa wannan ruwan ne da ya wato wai wannan ruwa ne da ya tattara dukkan alkhairi hmm? ruwa ne da ya tattare duk ko ya tattaro ko to shi wannan ya tattare dukkan alkhairi ne ya rike kenan <laughs> ina fata an gane wai ruwa ne da ya tattare dukkan alkhairi ina fata an gane wai ayyukan ruwan na farko samun nasarori a harkan aure na biyu ruwan mabuɗin kasuwanci ne na uku ruwan yana ƙara ɗaukaka da daraja wa mutum yawa sannan na hudu yana jawo alkhairi kowane iri ne sannan na biyar ana iya yin amfani da shi don neman wata muhimmiyar bukata Allah zai biya da izininsa kun gane ba address kusa in magani na kirkin akwai adres, a same mu a lamba kaza gida mai lamba kaza da nombobin waya wani har shida ma zai zubo don lalle kar ya rasa kwastoma. to wannan ko lamba ɗaya bai da shi to ruwa ne kawai gashi nan tsuransa Allah ubangiji shi yafi sanin abin da ke ciki bai ma da kala wataƙila a ce akwai wani ɗan rubuce-rubuce ko menene abin da aka yi to mata ne suke yawan wawan sabo shi to wai akan dan zuba haka a shafa a dukkan jiki shi kenan duk wani alkhairi zai biyo ka Mama, ma sai kayi sallah ko nafila sai kayi sallah ko nafila ke. ina kuma kasuwanci in kana harkan kasuwanci shikenan ka warke ina fata an gane ko amma fa sai da mata wayi ke mata kawai mata ne a hannunsu yake da yawa ba wannan baiwar Allah ta nuna ina ga fata an gane ko to ina ji da mai bayarwan in yana aikin alkhairi ne na kasuwanci da ɗaukaka da jawo ko ne irin alkhairi da sai ya shafa kawai ai ba sai ya sayar ma waɗansu ba ina fata an gane to a takaice irin waɗannan tsatsube-tsatsuben da surkulle-surkullen da shirme-shirmen za ka samu yawanci mata ne suke zuwa ake basu kasan mata masu raunin tunani ne wanda basu da abun nan da an ji wannan kawai sai ka ga ana kawai ana tururuwa ana zuwa kusan manzo Allah sallallahu ya ce lokacin da dujal zai zo mafiya yawan masu bin dujal yahudawa ne da mata yace sai ka ga mata a gida kana jan mace tana jan ka za ta kwafce ni ka sake ni ni ba ruwanka za ta je gun dujal kana janta tana kokarin fisga za ta je wajen dujal domin menene dujal zai zo da me gwalagwalai ga sunan zai zo da azurfa zai zo da diamond menene ya rika nuna cewa shi Allah ne kasa inda aka ce maka akwai gold nan mata suke har saudiya ana tafiya da aure don aje a samu gold sai an je a kare a wanke kashin yara da nafkin na 'ya'yan larabawa to yawanci irin wannan zaka samu to na nuna ne don yanzu ga waɗansu ma suna kallo kuna da shi ai kuma suna da shi yanzu haka masu kallo na din nan ga wata mata sun kuyar da kai suna da shi to wannan wallahi tallahi mutum duk bukatar da yake da ita ya je ya yi alwalan shi ya kyautata alwala ya zo ya yi nafila ya roƙi Allah a cikin waɗannan raka'a guda biyu duk lokacin da ya sujada ya fi masa alkhairi wasta'inu bi sabri was salati wannan duk abin da za a baka a ce za ka yi kuɗi za ka yi kaza duk wani alkhairi zai biyo ka yana cikin ka bauta ma Allah kawai sahabai da yawa sun zo wajen manzo Allah suka ce ya rasulullah ga mun aikin da zai Allah ya so ni ga mun aikin da zai in samu daukaka ga mun aikin da zai in saka manzon Allah sallallahu alaihi yace alayka bi zikrillahi alayka bi kafarati sujud ka yawaita sujada ka yawaita salloli ka yawaita nafilfilu ka abin nan da su to amma yanzu Allah ne ya san kai ni wanda ya bani din ma ba da na san eh, da ya tambaye ta ko da yake za su zo wa'azi gobe wataƙila ita wannan din in ta ji labarin da kyar ta zo amma da sai a tambaye ta yanzu wannan ya kaji dubu ɗaya ne ko dubu biyu ruwa na iska kawai roban ne gaba ɗaya ake samuwa sai a manna stikan da babu suna babu nan wai to mata su kiyaye wannan har ga Allah har ga Allah Allah ubangi ya sa mu dace na mu je alaikum mai yin kasaru eh zai iya bin su mana zai iya bin su ka zo gari misali Kaduna anan kana kasaru Ta zo za ka yi waɗansu kwanaki shi matafiyi ai akwai nafilfilun da manzo Allah kawai a halin tafiya yana dropping insu. irin su eh, sunanun rawatib sunoni da ake hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu kafin fitowa menene eh, biyu bayan fitowa alfijir kafin sallah asuba waɗannan sune sunanun rawatib manzo Allah idan ya tafiya yana dropping nasu yana dropping nasu domin waɗannan sai an kira sallan azahar ne sai ka yi 4 in an yi azahar ne sai ka yi 2 to da a attach an yi attachin insu suna manne da salloli na farilla ne to ita farillan kanta an ce ka rage ta kamar ta ita biyu a ce kaga duk wani attachment ce bai ba zai ma taso ba kenan to amma irin open nafila dinka ka sauka a gari kana mai kasaru an yi sallanka ka yi kasaru can dare ka tashi kai ta nafil irin wannan so mai kasaru zai iya saukowa a yi ta tahajjudi da shi a yi tarawihi da shi wannan yana cikin na filas kawai wannan shi ne da shafa'i da wutiri manzo Allah bai barin shi a halin tafiya haka na ma a wuturi kai haka na ma raka'atan fajr manzo Allah baya barin waɗannan duk amma sunanun rawatib manzo Allah yana dropping nasu in kana matafiyi in ka shigo masallaci misali ba za ka yi tahiyatul masjid ba don kana kasaru ba za ka yi ba za ka yi za ka yi su wannan shine Allah wannan shi gafartawa eh to Allahu alam dukan su ɗaya ne kawai wannan Allah ya gafarta maka zunubanka gaba ɗaya wannan kuma ya ‘yanta ka daga wuta duka dai su samu ɗin kawai Allah ya haɗa ka da kowanne daga cikinsu Malamun da ce ne da ba ta da eh sai a tambaya me dalili yana zalintan ta ko yana cutar da ita ko ya hana ta waɗansu haƙoƙinta duka in an bincika za a samu dai ruwa baya sami banza ruwa baya samu eh, mutum baya ciyar da ita baya sukutar da ita baya bata haƙoƙinta baya bata kaza baya bata kaza sai ya zo shi aikin shi kai ya neme ta haka za ka tara to ita ma sai ta ƙi saboda waɗansu haƙoƙinta ba su samu ba idan aka zauna dai allahu alam za a ji me dalili amma in babu dalili haramun ne ita ta yi haka ɗin domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuma mamra'atin da aka zawjuha ila firashi fa abat ah, wa bata alaiha ghadban ko eh, eh, la'ana mala'ikatu ma'anan dai hadisin duk macin da mijinta ya kira ta zuwa ga shimfidan shi ta kiya kwana yana fushi da ita mala'iku za su kwana tsine mata za su yi ta tsine mata suna la'antanta in dai babu wani gaira babu dalili ke amma in kuma da wani abu to shi ma sai ya gyara domin abin da ke rike aure haƙoƙi ne ga haƙoƙin mata in an kula da su ita ma ga haƙoƙinta na mijinta ita ma sai ta kula da su in miji ya kula da wancan sai ta kula da shi amma wani bangare idan yana ba da haƙƙi ɗaya bangaren baya baya dole a samu matsala dole a samu matsala malam wani ce ya ake gane mutum na da aljanu na'am Eto wani idan yana karatun alkur'ani baya so a karanta masa kur'ani ko in ana karatun kur'ani zaka ga ya faɗi a wajen yana ta irin shure-shure din nan kamar masu farfadiya wani zaka same shi da tsananin saurin fushi abu ɗan kaɗan wanda kuma shi karan kanshi ya san da baya irin wannan fushin kaga kawai jikin shi na karkarwa yana bare kawai akan ɗan abu kaɗan wannan akwai alamu haka nan mutum ya rika yawan mafarki yana saduwa da mace kullun yana saduwa da mace wani sa'i baya ganin fuskanta baya sanin wace ce ko vice versa mace ta yi mafarkin kullun ana saduwa da ita alamu ne na cewa akwai jinnun ashik wato aljani mai soyayya ko ko mutum yana zaune sai ya ji kawai kamar ana motsi a ta bayan shi ko ana ta kiran shi a ta bayan shi ko ana masa tafi haka ko mutum yana zaune sai ya ga wani abu kai kamar ya gilma ta gaban shi baki haka duk alamu ne na abin nan ko yawan mafarkin macizai yawan mafarkin wani kare yana bin ka a guje yawan mafarkin mutum ya ga kanshi a daji ko cikin ruwa haka duk alamu ne na na cewa lallai akwai akwai aljanu ne da da a tsakanin yayansa zalunci ne zalunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wani sahabi ya zo jin manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah zo ka shaida na bawa dana kyautan wannan bawa sai manzo Allah da ya zai ce ah ka bawa danka kyautan wannan bawan yace eh yace tana da waɗansu ƴaƴa bayan waɗannan yace eh sai manzo Allah ce inni la ashhadu la ushhadu ala jawrin ni ba a kira na shaida akan zalunci kaga zalunci ne kenan a wani hadisi manzo Allah sallallahu a wata riwaya yace kana da waɗansu ƴaƴan bayan wannan yace eh kuma kana so su maka biyayya bai ɗaya yace eh to ko ka ba ma sauran irin abin da ka ma wannan ko shi na wannan ɗin ka janye ka karɓa ka janye ka karɓa ka karɓe shi wannan shine babu kyau wannan shine amma misali mutum yana da ƴaƴa wannan yana university abinda zai kashe wa ɗan university da su abun eh, a kayan abinci da menene daban ne da wanda za a kashe wa ɗan secondary daban ne da wanda yake zuwa primary ba za a ce sai ya yi adalci ya za a yi wancan ya bashi dubu ɗari wannan kuma ya bashi dubu kaza bai yi adalci tsakani a level ne kowa karatun shi ne ya kai haka shi ma wannan ɗin yana nan yau da gobe yau da gobe in ran da ya kai can ɗin zai rika samun irin wannan ɗin ina fata an gane wannan shi ne wanda ya ce mutumin da amma baya wuce ma'ana tunani ta ne eto eh mai yawan sallah yana tunani yana tunani mafiya yawanci wani iblis ne shaidani ne da annabi yake kiran shi al-khinzib wani shaidani ne da baya zuwa maka sai ka zo tsalla baya zuwa maka sai ka zo sallah mutum da an kira sallah sai ya gudu ya bar masallaci ana gama kiran sallah sai ya dawo da an tada ikama sai ya gudu ya bar wajen da an gama ikama sai ya zo sai ya shiga mutum kawai ya rika ka maka abubuwan da tun safe ba sa kwakwalwanka sai lokacin da ka tabbata ka kabbarta sallah sai ka rika tunaninsu kawai ka tuna wannan ka sake ya kawo maka wani tunani tun kana yaro a firamare wallahi ka maka wani tsohon abokinka ya ka maka wannan ya ka maka wannan ya nuna maka duba yanzu karfe na ka ga mutum yana sallah ya haka ya haka kuma <laughs> da su eh, saka ce ai ya kamata in ka tashi nan ka yi anguwar nemi daga can akwai ma frame ɗinka kaza ka ɗan je ka masa sallama ka je kaza kaza kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in kai kadai kake sallam sai ka manta ni kan a raka'a nawa nike ne biyu ne a ban ni kan nayi ruku anya na karanta Allah na kaza kaza mutun ya dabaibaice ya imauce ya rasa kuma ma ya zo ya dama bai san kabli da ba'adi ba me ya dace ya kaji mutu ya ce kai assalamu alaikum salamu alaikum <coughs> Allahu akbar Allahu akbar sai ya sallama ce a sake kawai sallah ina fata an gane to manzo Allah ya ce irin wannan shaytan ana kiran shi khinzib a duk lokacin da mutun ya kabbarta sai ya ji yana masa waswasi ya ɗan karkata ta hannun hagun shi haka ya ce auzu billahi mina shaitan jim to ya yi tofi sau uku in Allah maɗaukacin sarki ya yadda zai rabu da wannan wasu wasu Ba ima yam zagan na kamina shaitani nasgun fasta iz billahi mina shaitani wannan shi ne da aka taɓaicin taɓaicin eh, eh da Allah akwai wani ba Allah ya ce a tudun wadanan poli tudun wadanan suna yi suna aje a same su kan yan immigration ne an ba su suna yi kawai ya zo har na ci duk mai zuwa ya je kawai zai tarar da su akwai na independence akwai a wurare daban-daban don girman Allah aje a yi mutane da yawa suka ce idan suka je kudu din nan wallahi ba a barin dan arewa ya sake kwata-kwata sai an ce sai ya nuna wannan ina ya fito ina ne in ba haka za a wulakanta shi a ce masa mutunci ko ma don kare kai daga irin wannan cin mutunci da zarafi yanzu a makala maka boko haram ne kai kaza kaza ne kaza kaza ne mutum ya yi shi din ba a san abin da ake nufi na sharri da musulmi a wannan al'amari ana kira mu je yan uwanmu suna nan suna yi suna ta kuka ma sai su ga tun safe har rana ba dan uwansu a ciki kuma su suke don girman Allah aje ayi wannan abu aje ayi in in daga baya bulla shirme ne ka ajiye kowa ma ya ajiye shi amma dai a yi ɗin don kare mutunci aje a kada a wasa don girma Allah masu yin suke kira aje a yi aje a yi Allah wani ya samu dace Allah ubangiji ya ji kan wanda ya rasu kuma rasuwa cikin eh, ranar juma'a ana kyautata ma wanda ya rasu saboda manzo Allah ce ya aminta daga tambayan kabari da fitinan kabari duk wanda ya rasu ran juma'a duk musulmin da ya rasu muna kyautata masa zato insha Allah insha Allah akwai alheri ina fata an gane amma Allah ubangiji kan shi gafarta mishi wanda suka kawo qur'anai Allah biya musu bukatunsu na duniya da na lahira da wanda bai kawo qur'anin ba da wanda bai roki addu'a ba dukkan mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi kai sa ah, na'am eh, na'am na'am a ana yi ana yi

duk abin da za a yi dai na discouraging din mutane shi za a yi duk inda aka je akwai shi din dai a je eh, ya danganta da wanda mutum ya gamu da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر آداءنا وآداءك وآداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين